subscribe and sign up. Please da suna ba ko subscribe kararrawar sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin matar aure. Kashi na uku. Kamar bai yarda da irin yanayinta ba, amma ya koma ya kwanta. Yana mai sake maimaita abin da ya faɗa. Da sauri ta mayar kana ta bashi labari suka yi dariya ta ce, bari in rage marata in zo ta faɗa tana faɗawa toilet ta kara gyara gashin dokinta kana ta fiddo da takarda takardar ta duba sosai ta saki murmushi tare da faɗin ka zo hannu yaro zan yi amfani da wannan damar wajen juya ka kamar waina a tanda tsaf mayar da ita tafin kafarta kana ta fito a nan ta faɗa kan shi daga nan yanayin nasu ya sauya salo wayar shi da ya bari ta shiga ringin a hankali husna ta kai hannu ta ɗauka ta duba ganin an sa Mira suga, ya sa ta ajiye wayar tana mai limshe idanunta daga nan bacci yi awon gaba da ita sai karfe hudu saura kwata hajjo ta miƙe ta sauka tana salati kana ta banka toilet ta yi wanka ta yi alwala ta zauna ta buga tagumi tana tunanin abin da ya fara dazu tsoro ya kama ta sosai hakan ya sa ta fito da sauri daidai kofar ɗakin sadam ta dinka jin nishinsu da kuma sukuwar da suke yi wanda hakan ya tabbatar mata da aljanu ne suke so su cafko ta a guje ta yi kasa tana haƙi gudunta ya ta da husna ta miƙe ta kama ta ta ce lafiya hajja ta ce husna Mazaba ni ta in sanya aljanin gidan nan ba su maraba da ni wallahi Don Allah yi maza ba ni kayana zagayawa ta yi baya ta ɗauko mata ta bata a nan falon ta sanya abinta ta yi sallah cikin rashin nutsuwa tana gamawa ta zaro wayarta ta ce ungo kira min ubanki za ki ga an sa baban sadam karɓa ta tana gilgiza kai ta kira shi yana ɗauka ta mika ma hajja hello lukman ka taho kuwa eh hajja na kusa isowa na tsaya sai majikar taki waya ne gani nan kusa insha Allah ki shirya a'a a shirye nake ta faɗa tana kashe wayar tare da faɗin ina Saddam musuna tace yana sama cikin mamaki tace wai ko lafiya kallo kuke zaune ba kwa jin iskancin aljanu da ni nake ji ne marmashi ta yi tace hajja bari in kira miki shi ta tashi ta haura sama ta kwankwasa kofarsa jin shiru ga hajja na kiranta ya sa ta tura kofar ta shiga daidai lokacin da yake juya mazuma madararsa a saman mararta ba karamin razana ya yi ba ganin husna tsaye ta juya kai cikin tsawa ya ce menene kike shigo min ɗaki kamar godiya babu izini hajja na jiranka ta faɗa tana juyawa da gudu ta fita ta shige ɗakinta ta fashe da kuka kana ta wanke fuska ta fito daidai lokacin da hajja ta sanya kafa da niyyar barin gidan tana faɗa akan sun yi banza da ita daga kiran shi yaran yanzu ba su da kunya husna ta ce hajja tsayawa ta yi tana ɗan tana faɗin ni dai yau wallahi ga baki ɗaya na kasa nutsuwa ta gidan nan da kuma kanku wallahi ina ma amfani jibi idan ki tunda muka zo kike kuka shin husna in kina da damuwa kina da wanda ya fi mu ne ki duba tafiyayya da muka yi daga jigawa har katsina danke amma a ce mun koma zuciya babu daɗi ki hakuri hajjaju tunda na ganki na cika da rauni yanzu haka kuka amin ki hakuri hajjaju tunda ta ganki ta cika da rauni yanzu haka kuka take mun sai ta biyu ku na ba ta hakuri na san ba ta da cikakkiyar lafiya da za ta iya zama cikin mota na tsawon tafiyar kusan awa uku dan Allah hajiya ki hakuri ki zaman ki kema dama sadan ya faɗa yana kallon husna da fuskar tausayi hajja ta gwalo ido ta ce a'a Allah ya kiyaye ni ko dai aka amince ma zama ni kun ga tafiyata ta faɗa tana fita suka biyo ta don mata rakiya husna ta ɗauki hijab da ta fito don yin bankwana da babanta ita ma hajji tsayawa ta yi suna magana da ta shafe su wanda duk nasiha ce game da zamantakewar aure da kuma hakuri da riƙon amana da take so ya ma husna ya ce ya amince insha Allahu zai kara akan wanda yake yi abba ko gidan gaba ya bude mata ya ce ta shigo babu musu ta shiga tana kalalo marmashi ya ce husnati a zahirin gaskiya ban amince da yanayin ki ba amma ba zan tilsasa ki ba watakila sirrin gidanki ne sai dai ki sani shi aure yana tattare da kalubalen rayuwa don haka dan Allah ki kara kiyayewa da kike a wajen mijinki kin ji ko kuɗi ya zaro mai yawa kusan dubu ɗari biyu ya mika mata ya ce karɓa ki ɓoye abinki bana so ki zama layin matan da ke da yawan bani bani a wajen miji don haka ma yana taka rawar lalacewar zaman aure sosai wannan kuma ya miƙa mata wata katuwar leda ya ce kayan ciye-ciye ne ga sanan dai yanzu abokina ya bani su in kawo miki alhaji bilal mai canji mutumin kirki ne mun haɗu da shi ne lasiya da na je umara bayan bikinki to shi yasa yau na kawo mai ziyara tunda na shigo gari wannan kuma waya ce gata nan mai kyau ta zamani na siyo miki duk da ban sani ba ko ra'ayin mijinki ne baya so na dai muku katsalandan ina so ki samu nutsuwa ki kuma samu abin da zai ɗebe miki kewa kin ji ko wani irin farin ciki ta ji yana ta shiga tana yi wa mahaifin nata godiya babu abin da take so a rayuwarta sama da waya Dan ta san abu ne mai ɗebe kewa a hankali ta ce abadan Allah ka sanar mai da kai ka bani bana so ne ya ganta kare ce na roke ka kai ya jinjina tare da jin babu daɗi a ran shi akan ya tabbatar mai da sadam kenan bai ra'ayi ta rike bai ra'ayi ta rike ba kila shi yasa bai siya mata ba Hajja ta so wajen motar ta ce mu tafi ko kar mu yi dare Abba ya fito yana miƙa masa sadam hannu ya ce mai son Na nama karambani duba da yanayin da ake ciki na kadaici yasa yanzu na dan siya mata waya dan Allah a hakuri idan ba damuwa ta samu abin da za ta gaisa da 'yan uwanta wata irin kunya ta rufe shi Hajja ko faɗa ta rufe shi da shi na rashin kyautawa da yayi na hana ta rike waya. Da kyal ya bude baki ya ce wallahi Hajja ni gani nake damuwa za ta shiga in tana da in tana waya da yan gidan kamar za ta yi ta kagara ta zo gidan bayan ga yanda kika ce ta ce maganan banza da tunanin tunanin kifaye kenan a gidan uban wa za ta ji daɗi hakuri abba ya basu kama suka ɗauki hanya suna musu Allah ya kiyaye suna tafiya Sadam ya ce to ga waya nan an baki amma wallahi kika zaɓi tona min asiri na a kanki ba fashi kai ta ɗaga mai cikin farin ciki ta ce insha Allahu na gode ya sadam kallanta yi ganin duk ta rude. da murna ita abu kaɗan sai ta yi ta murna har mamaki take bashi baki ya taɓe kana ya haura sama ɗakin shi Allah sarki kwance ya samu zuma hakan ya sa shi janta jikin shi bacci ya kwashe su cikin jin daɗi Husna kam tana shiga ta daga tsalle ta faɗa kan gado tana warware wayar tata da ta kasance Android Infinix Smart 5 sabuwa kar abinta hannu ta daga sama ta ce ya Allah Allah ya sanya abbana a aljanna yanda ya faranta min Allah ka faranta masa Allah ka sanya ya rike shi da alkhairi caji ta sanya kana ta buɗe ledojin ta ga kayan ciye-ciye ne na 'yan gayo ciki biskit chocolate sweet da sauransu kek ɗin ta ci kaɗan ta ajiye kana ta ma ta muhalli mai kyau ta adana su ta dawo ta rungume wayarta abinta tana jin farin ciki washe gari karfe biyu ta kammala aikin gidan gabaki daya kamar yadda ta saba zuwa karfe biyu da minti talatin ta yi wanka ta shafa mai tare da sanya kwalli kaɗan ta sanya jan baki kaɗan ko fauda ba ta shafa ba ta ɗauko kayan nata da suka kasance marun ta sanya rigar da hijab ɗin da bai kai mata kasa ba kallon kanta ta yi a madubi tana jin wani nishaɗi da farin ciki har cikin ranta gabaki ɗaya ta manta da damuwar wani sadam ga wayarta ga kuɗinta ba ta da wani abu yanzu sai batun ganinta a aji cikin nutsuwa ta fito ɗakin tana zagayawa can bayan kofar ɗakin sadam inda daga nan kana iya hango benin makaranta da farfajiyarta cikin glass ɗin wurin marmashi ta yi ta ce ta yi ta yau ina nan isowa insha Allah ke me kike anan ko sai kin makara ne sadam yana faɗa ya faɗa yana rike da hannun zuma da take narke mai a'a a aya dama kai nake jira ka fito zan wuce tace tana kallon gefe wai sweetie baka koya ma yarinyar nan girmama na gaba da ita ba ne, ko ba ta san matsayina a wajenka ba kamin ma ya ce komai usna ta ce ina kwana tana faɗar haka ta shafe su ta wuce suka bi ta da kallo a hankali take sauka daga step ɗin ta sauka ƙasa, ta ɗauki wayarta da da fom ɗin da ta cike kana ta fita zuciyar ta fes squidity suka bi ta da kallo suna gaishe ta cikin mutunci da kuma tausayawa fuskar ta a washe ta mayar musu da gaisuwar kana ta fita mai gadin ya kalli wani dakakken kato da ke kusa da shi ya ce gaskiya yarinyar nan akwai hakuri dambu jibiyan da ake shigo mata da ɗan iska amma ba ta ko damuwa ita ta so ya faɗa yana rufe gate ɗin ya koma can baya ya zauna Usana kam tun da ta fito ta shaki wani ni'imantaccen iska mai daɗi da ta dade ta ji irinsa ba hannun damarta ta kalla ta ga gida bude ta ga gida hudu ne tsakaninsu da makarantar cikin nutsuwa ta ci gaba da tafiya har ta karaso ta shiga da sallama Ba ta samu kowa ba sai wata dattijuwa tana share-share a shekaru ba za ta wuce hamsin da biyar ba ina wani ta faɗa cikin siririyar muryarta a hankali matar ta ɗago kai wai masha Allah na ce da ganinta kyakkyawa duk da ta fara tsufa amma wannan da gani 'yan matancinta an yi kyakkyawar budurwa fuskar ta cike da murmushi tana buɗe fararen hakoranta wanda suka kasance fari babu alamar goro a ciki ta ce sannu da zuwa yau ke kaɗai kika fara zuwa ko uku fa bata cika ba kai ta ɗaga mata kana ta ce eh ni yau na fara zuwa kawo tsantsiyar na ta yaki akwai jika na shine malamin ku anan ajin yayi yayi in daina ni kuma na kiya saboda ina son in samu lada babban malamin makarantar duka har uku yake bani duk wata har dubu uku yake bani duk wata na ce ba zan karɓa ba habibu ya tsaya min akan komai wallahi husna ta ce to allah ya baki ladan amin ta ce tana kwashe sauran sharar kan ta juya cikin babban durowan din da ake ajiye sharar tana gamawa ta wanke kafar ta kana ta kalli husna da murmushi. ta ce jika ta zan tafi gida kin ga dai har yanzu babu wanda ya zo ko Habibu ma bacci yake bai tashi ba yanzu zan koma in tashe sa ya je yayi wanka ya taho. Ki bari ki rinka yin baccin ki sai hudu ki fito. Ko ba nan unguwar kike ba? Husna ta ce nan nake na matsu in zo ne inna. Dariya ta yi ta ce to shikenan ni ma gidana na jingine da makarantar nan. Da sauri Husna ta miƙe ta ce mu je in gani sai in yi sallah na a can. Tsintsiyar ta ajiye ta ce yau na yi jika ni Maryamu to mu je. Tare suka fita daga makarantar Gidanta shine karami mai ɗauke da baranda, daga waje ya shigo karami, daga waje akwai shago karami na provision. Da Salama suka shiga, ta bi gidan da kallo. Karami ne sosai, daki biyu ne tal, sai ɗan kicin da kuma toilet suna kallon juna. Shigo diyata, inna tace tana buɗe ɗakinta da ke shafe tas, ba komai a ciki sai tabarma da filo da kuma rediyo, sai jakar da ke nuni da kayanta. Amma gidan fes ko ina tsaf ba kazanta kin ga dan muhallin namu ko jikata tace tana kallon Husna da take bin karamin ɗakin da kallo Marmashi ta yi tace ni tunda aka kawo ni inna ban fito ba shi yasa yau da na fito komai ya zame min saboki hakuri cikin mamaki tace ko ke ce amaryar gidan shi kadai cikin mamaki tace waye shi kadai inna tace gidan nan daga nan gidan gida uku ne tsakaninmu wani babban gida wallahi ko ni na sha zuwa don mu gaisa da matar gidan a matsayinmu na makwabta amma sai sanya wayannan kattun su kore ni ni kuma ina ganin ni ce babba a cikin layin nan namu ya kamata in jawo ku jiki ni dai bani da kowa sai habibi shi yasa nake son yara amma baya barin kowa ya shigo gidan shi ya sanya na ajiye wannan kattun amma baya barin kowa ya shiga gidan shi ya sanya ya ajiye wannan kattun to dai ba mu san nufinsa ba kila baya san kina yin mu'amala da talakawa ta karasa tana murmushi wani irin kunya da takaici suka kama husna ta ce yanzu dama haka aka sa mai suna ki hakuri inna zan rinka shigowa ni ina ganin ki daga yau ki yi hakuri dan Allah da na ji daɗi ko ta ce daga nan suka shiga fira inna ta tashi ta fita ta shiga wancan ɗakin ta fito kana ta kawo musu ɗan wake husna ba kyamata ba komai dan ta ga abin gudu daga inna ba a kwano ɗaya suka ci suka koshi tana santin dan waken tsohuwar karfe hudu saura ta yi sallah inna ta miƙe ta ce mu je in kai ki ko a tare suka fito suka shiga makaranta daidai lokacin ɗalibai yara na ta shigowa yan tafis kadai kai tsaye wani aji da ke gefe ta nufa da ita ta ce shiga ki zauna har yanzu dai ba su zo ba sai yaran aka fara turowa kai ta jinjina mata kana ta zauna tana bin madaidaicin ajin da kallo karfe hudu da minti sha biyar mutum uku suka zo suka kama su hudu bayan ta gaishe su ta yi shiru ɗaya daga cikin su ta miƙa mata hannu ta ce sannu ba mu ni suna na hafsat kefa a hankali ta ce husna suna na hafsat ta ce to in babu damuwa ina so mu zama kawaye ina fatan anan unguwar kike dan yawancin yan ajin nan duk nan muke kusa a nan ta kwatanta mata gidanta still ita ma cewa ta yi gidan shi a nan still ita ma cewa ta yi nan gidan shi kaɗai nan fa Husna ta cika da mamakin mugun sunan da ake masa dam ashe shi yasa har mamaki abin abin da wayannan katun suke mai take ashe dan su wulakanta mutane ya aje kai Allah ya shirya mata shi Hafsat ta ce karki damu za mu yi zumunci ko da ba mu shiga gidan mun ga juna ba ai ga makaranta na san matsalar mijinki kin ji cikin kunya ta daga mata kai wani malami ne ya shigo suka gaishe shi ya ce HM ɗinku na neman bakuwar da ta zo yau ta je ta bashi fom ɗinta da ta cike a hankali Husna ta miƙe ta bi bayan shi suka fita gabanta na wani irin dukan uku uku har suka isa madaidaicin ofis ɗin malam ɗin ta sallama yayin da ita kuma ta yi tsaye a bakin kofa tana jiran a amsa a mata iso wani fitinannen kamshin turare ne mai tsananin daɗi da sanya ma mutum nutsuwa take ji yana fitowa daga ajin bismillah malama wanda ya kira ta ya faɗa yana katse ta daga tunanin da take ta sallama ta shiga tare da kallon ofis ɗin su biyu ne tal ɗayan wanda ya kira ta sai wani kuma da kanshi ke doke, yana rubuce-rubuce a hankali ta gaishe su wanda ya kira ta ne kawai ya amsa shi ko wancan hannu ya ɗago kawai alamar ta bashi ya ci gaba da duba rubutun da ya yi risnawa ta yi ta bashi tana mamakin ɗagawa da izza irin tasa kamar ya san tunaninta a hankali ya shiga ɗagowa karf idanunsu ya sarke da na juna a tare zukatansu suka yi wata irin fitinannen bugawa dam dam dam masha Allah ta faɗa a zuciyarta ganin madarar kyau da zallar wayewa irin ta addinin musulunci da nutsuwa a wajen kyakkyawan wannan matashin malamin a hankali ya sauke idanun shi yana mai tasbihi da istighfari a saman jajayen labbansa ko wani fitinannen rawa jikinta ya dauka wanda ba ta da burin da ya wuce sallame ta ta fita daga ajin nan ta daina ganin sa ko ta samu nutsuwar zuciya kiji kije ya faɗa a takaice cikin sanyin muryarsa da sauri ta fita daga ofis ɗin ta koma ajin su tana jin yadda zuciyar take bugawa a kan shi me kenan me ke shirin faruwa babu wanda ya san wannan amsa ko dai ko ita da kanta ne harsa ta ce ga malam nan matso mu duba littafi na kafin ki siya okay ta ce ta matso kusa da ita suka bude alkur'anin suka bude shafin suratul tauba da sallama ya shigo ajin gabaki ɗaya suka hada baki suka gaishe sa ya amsa yana zama akan wata kujera a hankali ya kai idan shi karab suka tsarke da na husna a karo na ba adadi da sauri ta kawar da kanta tana jin rashin daɗin kama ta da yayi tana mai kallon kurella na'am ya ce yana mai limshe ido wanda hakan ya ba mahusna damar kare mai kallo fari ne tas ya malinka ta haske sosai ga wani zankaɗe ɗan hanci da ya dace da kyakkyawar fuskar shi wani kalar lips gare shi pink ga su masu tsananin kyau ga su 'yan madaidaita sai shainin suke yalwataccen sajinsa da yawa fuskarsa kawanya ya fi komai tafiya da husuna tabbas sadam na da saji, amma ko alama bai kai na malamin ta ba dan shi malamin nashi a tsaftace yake Don tsabar kyan ma ka iya kiransa da balarabe don ko sumar kansa ka kalla kasancewa ba ta cikakken bahaushe ba ce. duk da ya sanya rawani ya mai irin daurin nan kamar na Ƙallabi. amma bayan lub-lub lublub yake abinsa abinda ba bata sani ba kamar yadda take kare mai kallo haka shi ma yake kare mata kallo yana jin yadda zuciyarsa ke fitinanniyar bugu a duk sanda ya ganta ya kasa ɗauke idanunsa daga kanta jin yan ajin sun yi shiru ne ya sa shi bude idon shi da suka canza launi daga farare zuwa wasu kalar zaiba zaiba suna sheki da kuma ruwa ruwa tamkar na hawaye bai tsaya bude alkur'ani ba ya fara musu kare cikin muryarsa mai masifar daɗi da sanyi wanda ya sanya na limshe ido tana jin wani nutsuwa na musamman a tattare da ita har ya kammala akai-akai yana kallanta ita ma ɗin takan dago kai su hada ido sai kuma su yi saurin kawar da kai suna istighfari yana samu ya kai karshe ya mike da sauri ya ce hafsat hafsat kirawo malam abdullahi ya muku sauran littattafan don allah ina da wani uzuri yana fadar haka ya fita maimakon ya koma ofis ɗinsa kai tsaye ya fita daga gate ɗin gidan da su suna suka fito ya fada ya shiga a hargitse da sallama akan labbansa inna dake zaune da murhun gawayi tana talgen tuwo ta ce kai habibi yau lafiya ko karfe biyar bata ida ba har ka shigo ko ka mantuwa ne kallanta yayi ya ma rasa me zai ce a hankali ya ce malam abdullahi zai karasa musu ne bai jira cewar ta ba ya shige ɗakin shi dake a kulle ya shige ɗakin shi dake kallon nata rawanin da ke kansa ya cire ya jefar tare da gitsa yalwataccen sumar kansa mai matukar yawa ɗakin ba komai kamar na inna sai tabarma da filo sai ko tarin littattafai masu yawa na addini sai abin sallah da jakar kayansa guda biyu zirga-zirga ya fara yana mai mayar da hannunsa baya a hankali ya fara hararo surar a hankali ya fara hasaso surarta da kuma kyan da Allah ya mata game da nutsuwarta uwa uba yanda ta yi masifar kyau lokacin da ta birgita da ta ganshi murmushi yayi yana limshe ido tare da furta wace ce kuma wannan wacce take shirin zama kaddarar rayuwa ga Habibbi Adam kamar kuma an tsikare shi ya zabara yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar aure ce fa rawa jikin shi ya ɗauka sosai wanda ya rasa dalilin jin kunci da damuwar tunano suna a mizanin matar aure hannu ya daga sama ya ce ya Allah masani na yau da jiya Allah ina kara kusanta kaina gare ka ka hana ido na ganin abin da yafi karfin su Allah ka hana zuciyata abin da ya haramta gare ta Allah ka hana ido na ganin haramun Allah ka taushe kunnena daga cin abin da bai halitta ba a gare ni Husna ko tun da ya bar ajin ta samu sukuni malamin ya shigo ya yi musu ya fita suka ɗan taɓa hira da hafsat kamun shi da ta aka tashe su suka fito hafsat ta ce ki je ki can ofis ɗin ki ce Sheikh Habib ya rubuto miki abin da zaki siya duk da yana duk da yana saro su ya siyar kai ta jinjina mata kana ta fita ta tambayi malam Abdullahi ya ce ga gidan nan kusa da mu to ki shiga anan ma yake ajiye su in akwai sai ki karba a wajen kakarsa fitowa ta yi ta faɗa ma hafsat yadda suka yi ta ce oke akwai kuɗin a hannunki ko sai gobe kai ta ɗaga mata don daman da za ta fito ta zaro dubu biyar cikin kuɗin da babanta ya bata suna fitowa hafsat ta gwada mata gidan inna ta ce gashi nan gidan ni kuma kin ga wannan daga na inna mairo sai namu cikin mamaki ta ce ashe ke ma kusa muke ina nan zuwa dan rungume ta hafsat ta yi ta ce shikenan sai kin zo ta shige gidanta yayin da ita ma ta shige gidan inna da sallama maraba lale har kin dawo yar jikata ku an dai sha karatu ko dan murmushi ta yi akan fuskarta ta ce eh inna alhamdulillah mun yi dama aka ce in zo nan ne ana sayar da littafi shine na shigo a bani zan siya tace ce tabbas haka ne habibi ta shiga kwala kira a hankali ya fito daga ɗakin karaf suka sake haɗa ido da husna da sauri ta ɗauke kanta don yanzu ya canza daga farar jallabiya zuwa wasu kananan kaya riga polo shirt orange sai wando baki kanshi babu hula sai tarin sumar kansa da ta yi lublub abin shi kallo ɗaya ya mata ya ɗauke kansa yana jin buguwar zuciya wanda ya rasa dalilin da ya sa duk sanda za su samu kusanci yakan ji haka daga yau ɗaya da ya ganta ki mai bayani mana iyata waya ya sunanki inna ta ce husna ta bata amsa da sauri ya ɗago kai ya ce husna bakinsa har rawa suke idanun shi kuma na kaɗawa lokaci ɗaya zuwa jajayayyar cikin mamaki take kallon shi da kuma yanayin su duka a hankali ta ce lafiya ya shek jajayen idanuwan shi ya dago ya zuba mata kamun kuma cikin kuzari ya juya ya shige ɗakinsa wani wahalallen kuka ya kubce mai wanda ya daɗe bai yi irinsa ba yana yi yana ya su sumar kansa yana hargitsa su a can waje kam cikin sanyi inna ta kakaro murmushi ta ce kina da sunan mahaifiyarsa ne duk duniya yana daraja mai wannan sunan sannan yana tunanin sannan yana tuna mai da abubuwa da dama daga mai suna yanzu haka na tabbata kuka yake tsaya kiga in samu in lallashe sa ta faɗa tana miƙewa ta yi ɗakinsa. sa jikin wasu kam duk babu daɗi kasa daurewa ta yi ta bita amma ta tsaya daga bakin kofa da sallama inna ta shiga ta zauna kusa da shi ta ce habibullah don allah da manzansa ka girma haka nan ka rinka amfani da iliminka wajen yin tawakkali ka kasance mai tawakkali a kowane hali habibullahi ka bar wa Allah kuma wallahi ni na san yarana ba su mutu ba ina jin wannan a jikina amma mu bar wa Allah komai zai wuce inda rabu. Inna na shekara goma ba kwana goma bane ta ya zan manta da wannan bakar kaddara da ta afka mana ta raba mu da martabar mu inna inda za a gansu wallahi da tuni an gansu ni na san iyayena sun mutu ina ma zan ga gawarsu ko waɗanda suka binne su ya karasa yana sakin kuka kamar karamin yaro ya shek husna da ke tsaye tana kuka ta faɗa da sauri ya ɗago kansa ya kalle ta kamun kuma ya fara share hawayensa da sauri cikin wata murya mai nuni da tausayi ta ce amin da sauri ya ɗago kansa ya kalle ta kamun kuma ya fara share hawayensa da sauri cikin wata murya mai nuni da rauni ya ce don allah ki je gobe na duba miki littafin kai ta jinjina kana ta fita zuciyarta cike da damuwa na rashin bata damar da yayi ga wani tsananin tausayin su da kuma bukatar shiga cikinsu da ta ji tana so da kuma son sanin su suwaye da kuma sanadiyar rasa iyayen nashi da yayi lokaci ɗaya ta ji ta sake aminta da inna ta kuma ji ƙaunarta mai tsanani tana shiga cikin kowane lungu da sako na jikinta tana ji kuma za ta iya faɗa mata matsalar ta ita ma dan babu wanda ya dace ta ɗauke shi a matsayin uwa kamar inna tana shiga gida ana fara kiran sallar magaraba da sauri ta isa falanta ta buɗe don gabatar da sallar magaraba amma sai me to amma sai menene ko ma sai me mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin sai me sai me ya faru oho kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin matar aure kashi na uku kamar bai yarda da irin yanayinta ba amma ya koma ya kwanta yana mai sake maimaita abin da ya faɗa da sauri ta mayar kana ta bashi labari suka yi dariya ta ce bari in rage marata in zo ta faɗa tana faɗawa toilet ta kara gyara gashin dokinta kana ta fiddo da takardar